ga feza duk za mu ce abu kaman guda ɗaya ne amma suna da wani bambanci ta ba da sauti kamar ko kuma ba da sakamakon abun bari mu shiga cikin flanga mu gani idan muka danna nan za mu iya zo mu zana danna nan idan muka danna haka za ka ga muna da alama ta plus a nan sai mu danna shi bayan mun danna haka muna da feza a nan sai mu shiga faiza muka shiga haka bayan mun shiga faiza za ka ga muna da uh, rate kuma muna da wayansu ababai wanda su feedback kamar suna abu kusan daidai ne da wancan amma sun jujjuya mishi abubuwa wato wancan ai ka gani wayannan wannan abun da kuma wannan abun sun koma kusan daidai a nan ne to misali bari mu play ka ji fezan sai mu iya haka mu aje shi kamar mu tura wannan frequency sai mu tura wannan abin da mix idan muka sokar da mix kaɗan haka ke so da zana baki shi za mu iya mu da faiza kamar daidai aka wannan wato za mu ce faiza me yasa ne kike wannan ba zai sauya muryan cin abin ya sosai ba kuma za ka iya ka bar ma waka makoshi za ka iya ka bar ma rap naka wato idan kana so ka yi rap misali za ka yi kire. za ka iya kuma ka soka da frequency domin abun kare yawa eh. sai kuma kuna da feedback a nan kaɗan sokar da shi kaɗan sai mu komar da abun baya duk abin da ke so da bi zana baki shi me yasa ne kike kaga abun bai shafi muryan sosai ba wannan za mu iya ce kamar botin na a sync sai mu ji shi so ne ki ki wannan kuma speed wato saurin yadda kake son abun ya kama muryanka kire. abin da ke so da rabbi to mu haɗu a wani shafi